صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد Bismillahir Rahmanir Rahim. Ja masu saurare Assalamu alaikum. Kun kamo rediyo VOH Hausa a cikin shirin na yammacin yau Asabar. Muhammad Aminu Ibrahim kyawa ke muku sallama kuma zai jagoranci shirin. Ga kuma irin abubuwan da muke dauke da su. Da farko dai za mu fara bude tashar tamu da karanto muku cikakkun labaran duniya. Daga nan kuwa sai mu kawo muku shirin nan na Afirka a yau. Bayan shi sai mu kawo muku shirin nan na mu koyi harshen Farisanci. Daga shi kuwa sai mu kawo muku shirin nan na mata a cikin al'umma. shirin nan na tarbiyyar iyali na yan tafiye da kamar yadda muka saba da ƙarshe mu ƙarƙare shirin namu da shirin nan na duniyar mu a yau sai dai kafin nan bari hada ku da abdullahi salu katsina don gabatar da shirin nan na ko kun san ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau asabar 28 watan janairun shekara ta 2023 wanda ya daidai da bayar ga watan rajab na shekara 1444 hijira kamariya masu wari kun san cewa shekaru 44 suka gabata a ranar irin ta yau da dai lokacin da malaman addini a kasar iran suka fara zaman dirshan a masallacin jami'ar tehran da neman a buɗe filan saukar tashin jiragen sama domin imam khomeini ya dawo daga kudin hijira dubban mutane a tehran suka haɗe da masu zaman darshan ɗin a jami'ar tehran da hakan sa gwamnatin shafur bakhtiyar ta yi ƙoƙarin tarwatsa su amma ta kasa hakan kuma ya ci gaba a sauran birane na ƙasar ta iran inda ake gudanar da zanga-zanga da kuma kiran shafur bakhtiyar ya buɗe filayen sauka da tashin jiragen sama. masu wadda kun san cewa shekaru 1219 da suka gabata a ranar irin ta yau 28 ga watan janairun shekara ta 1814 miladiyya charles the great ya mutu an haifi charles the great a ranar 2 ga watan afrilun shekara ta 1742 miladiyya a kasar faransa bayan mutuwar mahaifinsa ne dai dare akan sarauta tare da ɗan uwansa a shekara ta 1771 ya karbi mulki a hannun shi shi kadai daga nan kuma ya fara murkushe duk wasu masu adawa da shi tare da faɗaɗa masarautarsa zuwa yankin turai cikin shekara ta ɗari 800 miladiya ya aina kansa a matsayin sarkin daular nahiyar turai ya shimfiɗa ikonsa a kan faransa belgium holland jamus switzerland da hungary kamar yadda ya mame arewaci zuwa tsakiyar kasar italiya da kuma kasar spain baki ɗayanta ya mutu a rana irin ta yau 28 ga watan janairun shekara ta 1814 miladiya. da ƙarshen masu ware kun san cewa shekaru goma da suka gabata a rana irin ta yau jamhuriyar musulunci ta iran a karan farko ta aiki da wani abu mai rai zuwa sararin samaniya tare da amfani da roka mai linzami masana cibiyar harkokin sararin samaniya na iran dai sun aike da biri zuwa sararin samaniya sannan kuma ya je ya dawo da ransa masana a kasar ta iran sun sami wannan ci gaba ne da wasu ci gaban fasahar nasarar samaniya ne a daidai lokacin da manyan kasashen duniya suke ci gaba da ƙara ɗora ma ƙasar takunkumai na karya tattalin arziki. jama'a masu saurare assalamu alaikum radio hausa voh mai watsa shirye-shiryensa daga jamhuriyar musulunci ta iran na sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sa har sau uku a kowace rana kuma za a iya sauraron mu kai tsaye a babban shafin mu na yanar gizo ha.hausa.tv.com a manhajar whatsapp da telegram kuwa za a iya samun mu da waɗannan lambobi sifili sifili tara takwas tara sifili uku biyar sifili shida biyar hudu takwas shida ga waɗanda suke son tuntuɓar mu ta wayar tarho kuwa ana iya bugo mana ta waɗannan lambobin kamar haka sifili sifili tara takwas biyu ɗaya biyu uku sifili shida shida takwas uku ɗaya ko kuma ta wannan lambar sifili sifili tara takwas biyu ɗaya biyu uku sifili shida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 To madalla yanzu kuma sai a saurari cikakkun labaran duniya. Labaran duniya da farko ga kanunsu. jagoran junju halin musulunci na iran ya ziyarci baje kolin sababbin kere-kere na ƙasa. majalisar kare tsarin mulki na iran ta amince da shigar kasar cikin kungiyar shanghai akalla yahudawan sahiyona biyu ne suka jikata sanadiyar harin daukar fansa na falasdinawa tunzu sa gya zama domin aji cikakkun labarun jagoran juyin halin musulunci na iran ya darci wajen baje kodin sababbin kere-kere na ƙasa. da safiyar yau asabar ne dai jagoran juyin halin musulunci na iran ayatollah uzma sai da aliyu imam hamna'i ya halarci wurin baje koli na kere-kere da aka yi a nan birnin tehran inda aka nuna bangarori daban-daban da iran din take samun ci gaba a cikinsu. baje kolin na yau ya zo ne dai domin tabbatar da ayyukan da aka yi a cikin wannan shekara da aka yi wacce aka bai wa sunan ta kere-kere ilimi da kuma samar da ayyukan yi bangarorin da aka baje kolin kayan da aka kera dai sun hada da ma'adanai aikin gona abinci kayan sadarwa sararin samaniya magunguna da sufuri sai kuma man fetur da albarkatunsa kayayyakin da ake amfani da su na gida wutar lantarki saƙa hanyoyi da masu alaƙa da tace ruwan sha da kuma sarrafa shi daga cikin mahalatta baje kolin da akwai ministocin masana'antu makamashi man fetur da sadarwa majalisar kare tsarin mulki ta iran ta amince da shigar ƙasar cikin ƙungiyar shanghai kakakin majalisar kare tsarin mulki na iran dr hadi tsaha nazifi shine sanar da cewa majalisar ta yi bitar kudurin shigar iran din ƙungiyar shanghai ta aiki tare a tsakanin ƙasashen mambobi inda ta amince da hakan ta da ƙungiyar shanghai ta haɗin kai a tsakanin ƙasashe an kafa ta ne dai a shekara ta ɗaya tare da mambobinta na farko da suka kunshi ƙasar china rasha tajikistan uzbekistan kazakistan da kirkistan daga baya kuma ƙasar pakistan ta zama memba a cikinta da akwai ƙasashe da suke a matsayin masu sanya idanu a ƙungiyar da suka hada da afghanistan belarusia da mongolia da akwai kuma wasu kasashen da kungiyar take dauka a matsayin kawayen take tattaunawa da su da suka hada turkiya azerbaijan armenia cambodia nepal da kuma sri lanka to kuna ta da radio boh hausa da ke ƙarƙashin hausa tv daga nan tehran jiragen ruwa na yaƙi na iran sun isa yankin latin amurka mataimakin kwamandan sojan ruwan iran admiral hamza ali kavian ne shi sanar da cewa jiragen yaƙin ruwan na iran sun isa yammacin yankin latin da hakan yake nuni da ƙaruwar karfin da jamhuriyar musulunci ta iran take samu a kowace rana duk da matsin lambar da ake mata kabin ya kuma ce mafi yawancin kayan aikin da ake bukatuwa da su domin kera makaman yaƙi to ana samun su ne a cikin gida da hakan ya baiwa iran ɗin damar kera makaman take da bukatuwa da su har ila yau mataimakin kwamandan sojan ruwan na iran ya kuma ce baya ga jiragen yaƙi na ruwa da iran ɗin take da su yanzu a yankin latin da akwai kuma wasu a cikin tekun indiya kwanaki kaɗan da suka gabata ne da ya kafin watsa labarun ƙasar brazil suka sanar da cewa jiragen ruwan yaƙi na iran suna kan hanyar so ta isa gaɓar ruwa na rio de janeiro tun daga ranar 21 ga watan maris na shekara ta 2009 ne dai iran ɗin ta girke jiragen ruwanta na yaƙi a cikin tekun aden domin ƙalubalantar masu fashi akan kan ruwa. akalla yahudawan sahayoniya 'yan mamaya biyu ne suka jikata sanadiyar harin daukar fansa na falasinawa majalisar falasinawa ta ambato cewa 'yan sahayoniya biyu sun jikata sanadiyar harin daukar fansa na falasinawa a kusa da birnin kudus majiyar 'yan sahayoniya kuwa cewa ta yi waɗanda aka harba ɗin suna cikin halin rai kwakwai mutu kwakwai kuma ɗaya daga cikinsu ma yana some tuni dai jami'an tsaron sahiyuniya suka isa wurin da lamarin ya faru tare da killace shi a jiya juma'a ma da wasu falasɗinawan sun buɗe wuta akan 'yan mamaya tare da kashe takwas daga cikinsu waɗannan hare-haren na inawa dai suna zuwa ne a matsayin ɗaukar fansa na harin da sojojin mamaye haramtacciyar ƙasar isra'ila suka kai a yankin janin inda suka kashe inawa goma da jikkata wasu masu yawan gaske a cikin sa'o'i kaɗan ranar alhamis da dare to karshen labarin duniyar kenan labaran duniya kenan aka saurara yanzu kuma sai mu je shirinmu na gaba to shirin nan na afirka a yau tare da sunusi inuwa wunti. afrika a yau. Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na Afirka a yau da a ciki muke tattauna batutuwan da suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin shirinmu a wannan karo za mu taɓo batu rahoton da jaridar lemon ta ƙasar Faransa ta wallafa ne kan kama gawurtaccen mai safarar baƙin haure daga nahiyar Afirka zuwa ƙasashen yamma yammacin turai da ni sunu suwanti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. farkon wannan shekara dai ya zo da albishir ga bakin haure daga gabashin afirka inda aka kama fitaccen dan kasar eritrea kiden zakariya habt maria a kasar sudan a wani samame da jami'an tsaron kasar haɗaɗɗe daular larabawa suka gudanar tare da haɗin gwiwar 'yan sandan ƙasa da ƙasa wato interpol bayan da kidel ya tsere daga hannun 'yan sanda a kotun ƙasar habasha a shekara ta 2021 jaridar le ta ƙasar faransa Faransa ta bayyana cewa ɗan ƙasar Eritrea mai shekaru 39 a duniya wanda cibiyar sadarwarsa ta haɗa daga Somalia zuwa Libya kuma take da ƙarfin fatocin dubban matasan Habasha zuwa ƙasashen Turai a duk shekara. Kidal Zakariya yana ɗaya daga cikin masu fasakwabri mafi muni a duniya a cewar 'yan sandan nizaland waɗanda suka sanya shi cikin jerin sunayen waɗanda aka fi nema ruwa a jallo a cikin wani rahoto da wakilin jaridar le monde ta kasar faransa da ke birnin nairobi kenya nuwe hoshit bodin ya watsa ya bayyana cewa kidel ya wurga rayuwar masu neman yin hijira cikin mummunan kangi ta hanyar azabtarwa fyaɗe da cin zarafi musamman lalata rayuwar matasa bakin haure tare da karɓe kuɗaɗensu wani mai rajin kare haƙƙin bakin haure 'yan ƙasar eritrea miron istafanus ya ce kidel shaidan ne bakin haure sun fuskanci dangogin azaba a hannun kidal kamar yadda ya ji jama'a suna faɗa a sassa daban-daban na birnin addis ababa na ƙasar habasha a shekara ta 2020 kuma an kama shi a karan farko a ƙasar ta habasha a wancan lokaci kuma aka gurfanar da shi a gaban kotu bisa tuhumarsa da safarar mutane tare da sayar da su amma ya samu tserewa daga hannun kotun gwamnatin tarayyar habasha da ke birnin addis ababa bayan shekara guda da haɗin bakin jami'an 'yan sanda don haka kotun habasha ta yanke masa hukuncin ɗaurin rai da rai a gidan kurkuku a bayan idansa wato duk da baya hannu tsawon shekaru biyu bayan gudunsa kidal zakariya ya ci gaba da wannan sana'a tashi ta safarar bakin haure akan hanyoyin da suka hada tsakanin hamadar sudan da libya Stephanus ya ce, Kidel ya shafe lokacin gudanar da safarar mutane daga watan Afrilu zuwa Satumba a ƙasar Libya, kuma ya kwashe sauran lokacinsa yana aiki a ƙasar haɗaɗɗiyar daular Larabawa, inda ya kasance mazauni a ƙasar, kuma ƙasar ta zame a matsayin babbar cibiyar sadarwarsa ta karɓar maƙudan kuɗaɗen fansa daga iyalan baƙin haure da ya yi garkuwa da su. A shekarar da ta gabata, hukumomin haɗaɗɗiyar daular Larabawa sun ƙaddamar da wani bincike tare da taimakon 'yan sandan kasa da kasa na interpol kan cibiyar sadarwar kidel wanda binciken ya haɗa har da ɗan uwansa na kud da kud da yake taimaka masa wajen halatta kuɗin haram inda aka lura da cewa waɗannan hada-hadar kuɗaɗe suna gudana ne da cibiyar kidel da ke ƙasar sudan ma'aikatar shari'ar ƙasar haɗaɗɗe dole larabawa ta zargi kidel tare da neman sa kan laifin almubazzaranci da dukiya da kuma damfara kuma ƙasar new zealand ta buƙaci a mika mata shi kan zargin safarar mutane tsakanin afirka da turai kuma ta ɗauki kama shi a matsayin wani babban nasara ce ga bangaren shari'ar ƙasar ta holland wato netherlands da na ƙasa da ƙasa a cewar wani memba wanda bai bayyana sunansa ba daga ofishin mai gabatar da ƙara a ƙasar holland wanda a halin yanzu yake tuhumar wani ɗan ƙasar eritrea mai suna walid wanda ainihin sunansa tewelde gotame bisa zargin shiga wata ƙungiyar masu aikata muggan laifuka da suka hada da fatocin mutane yin garkuwa da mutane kwace da cin mutunci ciki har da fyaɗe a cewar ɗan jaridar ta le mutane biyun sun cika hamadar libya da rayuwa cikin tsoro da fargaba na tsawon lokaci inda suke ɗaura bakin haure a sansaninsu da ke bani walid a kudancin misrata na ƙasar libya don neman kuɗaɗen fansa daga iyalansu har ya kai ga ana kiran sansanin bani walid da garin fatalwa saboda da yawan bakin haure da suka mutu a can karkashin muzantawar 'yan fasa kwabri wata ba amerikiya da ake mata lakabi da troy salam da ta isa sansanin na bani walid kuma ta shafi tsawon shekaru biyu a cikinsa ta kira sansanin da jahannamar duniya lokacin da ta bi ta hanyar sansanin kidel a libya akan hanyar ta ta zuwa yankin sicily na kasar italiya don tserewa daga aikin soji inda shugabannin tawagar ayarin da take ciki suka buƙaci ƙarin kuɗi dalar amurka dubu bakwai bayan dubu shida da ta biya su tun da fari sakamakon babu kuɗi a wajenta da za ta biya su sai suka ɗaure ta tana cewa a kullum rana ana yi mata fyaɗe da azabtar da su kuma ana kashe wutar tabar sigari a jikin fatar su tana cewa wani mutum mai kekishashen zuciya yana ɗaukan hoton yadda ake azabtar da su ta hanyar amfani da wayarsa domin tsoratar da iyalan waɗanda ake tsare da su a sansanin da nufin hanzarta turo kuɗaɗen fansa daga gare su mai rajin kare haƙƙin baƙin haure 'yan ƙasar eritrea miro istafanus ya jaddada cewa kama waɗannan mutane biyun kidel da walid tana isar da saƙo ne mai ƙarfi ga mutanen da suke fatocin bil'adama kuma suke tunanin cewa ba za a kama kama ba yana fatan kawo ƙarshen fatocin mutane daga eritrea a gefe guda kuma hukumar kula da 'yan gudun hijira ta duniya ta gudanar da ƙididdigar yawan adadin mace-macen da ake samu akan hanyoyin ƙaura zuwa turai da kuma cikin ƙasashen na turai inda ƙididdigar ke fayyace cewar hukumar kula da 'yan gudun hijira ta ƙasa da ƙasa ta tattara bayanan mutuwar akalla mutane 5,684 akan hanyoyin ƙaura zuwa turai da kuma cikin ƙasashen yammacin turai tun daga farkon shekara ta 2021 don haka ta yi kira ga kasashen turai da sauransu da su hanzarta daukan kwararan matakan ceto rayuka domin rage mace-macen mutane yayin balaguran hijira hukumar kula da bakin haure ta kasa da kasa iom ta fitar da rahoton karuwar adadin mace-mace da ake gani akan hanyoyin tekun bahar rum da kan iyakokin kasashen turai da kuma nahiyar afirka inda hukumar ta fitar da rahoton da ta yi rijistar mutuwar mutane sama da da dubu ashirin da bakwai yayin balaguron hijira zuwa turai tun a shekara ta dubu biyu da sha hudu julia black marubuciyar sabon rahoton bayanan hukumar iom kan bacewar bakin haure zuwa turai a shekara ta dubu biyu da ashirin da daya tana cewa waɗannan yawan mace-macen bakin haure da ake ci gaba da samu wani abun tunatarwa ne cewa ana buƙatar ƙarin hanyoyin doka da amincin yin hijira har ila yau rahoton hukumar iom ya jaddada cewa ana ci gaba da samun karuwar mutuwa da bacewar bakin haure a lokacin gudanar da tafiye-tafiye zuwa kasashen yammacin turai inda rahoton ke cewa akalla mutane 2,836 ne suka mutu da bacewa da aka yi rijistan su akan hanyar teku musamman tsakiyar bahar rum tun daga shekara ta 2021 zuwa ranar 24 ga watan oktoban shekarar da ta gabata ta 2022 kuma an samu karuwar mutuwar bakin haure 2,262 da aka yi rijistan su a tsakanin shekara ta 2019 zuwa 2020 rahoton ya kara da cewa a hanyar yammacin afirka atlantic zuwa tsibirin kanari na kasar spain an ba da rahoton mutuwar mutane 1,532 wanda shine adadi mafi yawa a cikin shekaru biyu tun lokacin da hukumar kula da bakin haure ta ƙasa da ƙasa ƙasa IOM ta fara tattara bayanan mace-macen bakin haure a shekara ta 2014 sannan tun daga shekara ta 2021 an sami karuwar adadin mace-macen bakin haure a wasu hanyoyin turai da yawa idan aka kwatanta da shekarun da suka gabata musamman akan iyakokin ƙasa tsakanin ƙasashen Turkiya da Girka inda aka yi rijistar mutuwar mutane 126 a hanyoyin yammacin Balkan kuwa mutane 69 ne suka mutu sannan nan hanyar tashar ingila mutane 53 kan iyakar belarus da tarayyar turai kuwa mutane 23 ne suka mutu mutuwar 'yan ukraine da suka tsere daga rikicin baya-bayan nan sun kai mutane 17 rahoto daga waɗanda suka tsira da rayuwarsu da hukumar kula da hijira ta duniya ta samu na nuni da cewa akalla mutane 252 ne suka mutu a lokacin da ake zargin hukumomin turai da korar tilastawa tun daga shekara ta 2021 an ba da rahoton mutuwar waɗanda aka kora a tsakiyar tekun bahar rum da suka kai mutane 97 tun daga shekara ta 2021 sannan a gabashin bahar rum mutuwar mutane 70 akan iyakokin ƙasa tsakanin turkiya da girka mutuwar mutane 23 akan iyakar belarus da poland mutuwar mutane hudu har ila yau bayanai dangane da bacewar bakin haure suna nuni da cewa adadin waɗanda suka mutu a kan hanyoyin ƙaura zuwa turai da kuma cikin ƙasashen yammacin turai ya yi ƙasa da sauran yankuna na duniya misali a tsakiyar tekun mediterania mutane hudu ne kawai daga cikin hamsin da tara da aka iya tantancewa sun fito daga wasu ƙasashe da aka san su wato kashi bakwai cikin ɗari ne suka mutu a tekun turai turai a shekara ta 2021 wanda hakan ke nufin ba a san ko su waye sauran mutane 55 da suka rage ba wannan adadi ya yi ƙasa da waɗanda suka mutu a gabar tekun arewacin afirka a kan mashigar tsakiyar bahar rum a takaice dai sama da mutane 17,000 ne suka rasa rayukansu a kan hanyoyin shiga turai a tsakanin shekara ta 2014 zuwa shekara ta 2021 Masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya karatu, a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya. yanzu kuma sai shirin na mu koyi harshen farisanci tare da abdullahi salihu katsina آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی bismillahir rahmanir rahim jama'a masu rare assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a cikin wannan shirin namu koyi harshen farsanci inda da dala ubangiji yau za mu shiga cikin darasi na 43 kafin mu shiga cikin shirin gadan-gadan muna kara tantar da masu rare cewa za a iya samun mutanen wannan shiri a shafinmu na intanet kuma muna watsa shirin a kowace rana ta talata kamar dai da aka sani da dala ubangiji a yau daga farkon shirin har zuwa ƙarshensa idan dai ana tare da mu za a ji cewa maryam wadda muka riga muka yi bayani cewa 'yan kwanaki da suka gabata ta riga ta iso birnin tehran wadda kuma uwa ce ga ramin a yau su riga sun aje magana za su haɗu a kusa da jami'ar tehran inda ɗan uwanta ramin yake karatu maryam ta taho a cikin motar bas zuwa dandalin 'yanci a can ɗan uwanta zai jira ta bayan 'yan daƙiƙoƙi ramin da abokinsa muhammad kenan sun isa wannan wuri wannan dai shi ne karo na farko da maryam 'yar'uwar ramin za ta ga muhammadu abokin ɗan uwanta ramin domin jin yadda kaya baki ɗaya dai sai a kasance tare da mu a cikin shirin amma kafin nan sai an fara jin kalmomin da za a amfani da su baki ɗaya kamar haka. اینجا اچم خواهرم اروتا از آشناییتان خوشوقتم نجدی دگه سننکی حالتان حالنکو ممنون نگودی تو آمدی کی کنزو کی یوشی تو منتظر ماندی کی کی تجره پنج بیر دقیقه منتی قابل کپین من رسیدم نی نئسا تو خوردی کی کچی نهار ابن چرانا من نخوردم نی بنچه با شما چطور؟ کیفه یا یا شما خوردید کی کچی ما نخوردیم مو با الان ینزو رستوران لیکن چن ابینچی ما می رویم مو زمو هم haka nan biya zo Tur! nesa taksi motar tasi miravim zamu piyade a ƙasa ma miravim mu zamu غذا چی؟ پاکت امبلاب چیست مننه هدیه کوتا من خریدم نی نسیا من میفرستم نی زن ایکا اداره ofishi. پست گیدن ویا To madalla, yanzu dai za mu kama hanyar mu ta zuwa dandalin 'yanci, inda za mu ji maganganun da suka gudana tsakanin maryam da ɗan uwanta ramin da kuma abokinsa muhammad اه خواهرم آنجاست سلام مریم خوبی؟ سلام سلام مریم خانم من محمد هستم سلام از آشناییتان خوشبختم حالتان خوب است؟ ممنون من هم از آشناییتان خوشبختم کی آمدی؟ خیلی منتظر ماندی؟ نه پنج دقیقه قبل رسیدم نهار خوردی؟ نه نخوردم شما چطور؟ نهار خوردید؟ نه ما هم نهار نخوردیم الان به رستوران می تو هم بیا رستوران خیلی دور است با تاکسی می روی؟ نه خیلی دور نیست پیاده می رویم غذای این رستوران بد نیست راستین پاکت چیست؟ یک هدیه است برای دوستم خریدم آن را به شیراز میفرستم پس بعد از نهار با هم به اداره پست میرویم To madalla wannan tattaunawa da ta gudana da cikin harshen farasanci tsakanin Muhammadu da Ramin da kuma ‘yar uwar Ramin ɗin Maryam ga ta kamar ta gudana ɗin da fassara ta amma a cikin harshen Hausa. ا خواهرم اونجاست سلام مریم خوبی؟ ای ار اوکا گتا چن ورن سلام علیکم مریم کنا لافیا سلام علیکم السلام سلام مریم خانم من محمد هستم سلام علیکم ملما مریم نینه محمدو سلام از آشناییتان خوشفختم. حالتان خوب است؟ علیکم سلام نجدادی د saninka. کنا ممنون من هم از آشناییتان خوشفختم. نگودی نیما نجددی د سنکی کی آمدی؟ خیلی منتظر ماندی؟ یوشه که کزو؟ دی کنا جرا؟ نه پنج دقیقه قبل رسیدم آآ کی بیر دسته گبات نیسو نهار خوردی؟ کنچی ابین رانا؟ نه نخوردم شما چطور؟ نهار خوردید؟ آ آ ci با کوپا یایا یا چی ابن چرا نه؟ ما هم نهار نخوردیم الان به رستوران میرویم تو هم بیا آ موما با مچی چی ابن با ینزو زم تپی زوا داکن چن که ما سیکی زو رستوران خیلی دور است با تاکسی میرویم. ɗakin cin abincin yana da nisa ne sosai? Za mu tafi ne da motar taksi? Na, خیلی دور نیست. پیاده می رویم. آآ، da nisa sosai. Za mu tafi ƙasa ne. Rostin پاکت چیست؟ ki ga mani gaskiya wannan envelope ɗin mecece? یک هدیه است. برای دوستم خریدم. آن را به شیراز میفرستم. وتا kyauta ce, na sau ne ga abokina, zan aika zuwa birnin Shiraz. پس بعد از نهار با هم به اداره پست می رویم. bayan cin abincin rana za mu tafi tare zuwa ofishin gidan waya. madalla yanzu kuma sai a ƙara sauraron wannan tattaunawa da ta gudana baki ɗaya tsakanin Maryam da Ramin da kuma abokinsa Muhammad a cikin harshen Farisanci. اه e, خواهرم آنجاست سلام مریم خوبی؟ سلام سلام مریم خانم من محمد هستم سلام از آشناییتان خوشبختم حالتان خوب است؟ ممنون من هم از آشناییتان خوشبختم کی آمدی؟ خیلی منتظر ماندی؟ نه پنج دقیقه قبل رسیدم نهار خوردی؟ نه نخوردم شما چطور؟ نهار خوردید؟ نه ما هم نهار نخوردیم الان به رستوران می رویم تو هم بیا رستوران خیلی دور است با تاکسی می رویم؟ نه خیلی دور نیست پیاده می رویم غذای این رستوران بد نیست راستین پاکت چیست؟ یک هدیه است برای دوستم خریدم آن را به شیراز میفرستم پس بعد از نهار با هم به اداره پست می رویم تو سودی سن کم هنیه ta zuwa ɗakin cin abinci a ƙasa sana ta kuma tattaunawa kan hanya wannan ɗakin cin abinci babu cinkoso da yawa a cikinsa sai dai sun ɗan yi ɗan jira kaɗan bayan da suka gama cin abincinsu maryam ta ji daɗin abincin da ta ci a wannan ɗakin cin abinci muhammadu ya gaya mata cewa mafi yawan ɗalibai dai suna zuwa wannan wuri ne domin su cin abinci kuma abincin wannan ɗakin cin abinci yana da daɗi kuma ga arha bayan da suka kammala cin abincin rana ramin da maryam yar uwarsa kenan sun kama hanya ta zuwa gidan waya shi kuma muhammadu ya rubuta su ya shiga cikin gari domin gudanar da sauran ayyukansa na yau da kullum a mako na gaba da allah ubangiji za a ji mu ɗauke da shirin a cikin wani darasi amma kafin wani lokaci muna kara tantar da ku za a iya samun matanin shirin a shafinmu na intanet kuma muna watsa shirin a kowace rana ta talata kafin mako na gaba a madadin muhammad da hajifor wanda haɗa shirin a faifai ne abdullahi salo katsina ke muku fatan alheri a tarbe mu a mako na gaba. kuma sai shirin nan na mata a cikin al'umma wanda Zainab Bashir za ta gabatar. a Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. Zainab ce ke yi muku sallama barkam da haka barkam kuma da sake saduwa a cikin wannan shirin namu mata a cikin al'umma wanda marubuciya freedom ta rubuta to kamar yadda ka sani yau ma za mu ci gaba daga inda muka tsaya jiya. ya murmusa yana kallon kafata da ta ji bakin lalle da ja a hankali ya ce kenan sannan ya fice ya je ya yi alwala ya dawo ya shimfiɗa mana abin sallah ya miko mani hijabi na haka na bi shi muka yi wannan sallah babu ko alwala yayin da ya sallame ya juyo ya dafa kai na ya ci gaba da kwararo mana addu'a kamar jira nake shafa na miƙe na koma bisa gado na kwanta hankali na kwance domin na san ko nema na yayi ba zan amince masa ba har sai na ƙara warkewa ya gama addu'ar sa ya cire kayan da ke jikinsa ya ɗauki brush ya ji yayi wanka sannan ya dawo ya feshe jikinsa da turare ya shafa rob a bakinsa ya dawo jikin gado ya jingina ya zauna a hankali ya kira sunana zainaba cikin fada tambaye shi lafiya ya yi murmushi mai sauti sannan ya ce mai da wukar tambayar ki kawai zan yi na ce ina jinka ya ce tsarki kala nawa gare mu amma ka san aina sani ko na tambaye shi cikin fada fada domin san ban ga amfanin wannan tambayar ba ya murmusha a hankali ya ce ni kam na san wannan zainaba ta shi yasa nake so ki sanar da ni don allah ya karashe maganar cikin wani irin yanayi duk yadda na so in mashi tsiya amma kasawa ne haka na ci gaba da bashi amsa ga duk tambayar da zai mani wacce ta shafi addini kuma babu inda ya ci ni gyara domin na sani tun da safe ya tashi ya fita waje siyo mini ruwan lipton da madara pik ta ruwa haɗe da biredi da bota ta leda simas ya dawo ya iske har lokacin bacci nake na buɗe idanu ina kallon shi yayin da ya sakar mani ta tausa murmushi yana fudin ki tashi ki sallah na ga kin gaji ne shi yasa ban tashe ki ba da asuba ba kawar da kai na gefe guda na saki hamma ban yi tunanin rufe bakin ba sai gani na yi saurin rufe mani baki da tafin hannu na watsa mishi harara kira borin kunya na ce me haka ni ban san in rufe baki ba ne kenan ya murmushi ya ce Allah ya baki hakuri bata. ban ce komai ba na miƙe na fita na wanko fuskata da hannaye da kafafuna domin har ga Allah in ma ina ganin asarar tsaya in yi cikakkiyar alwala ina dawowa na iske har ya shimfiɗa mini abin sallah haɗe da ajiye mini ƙur'anin gefe ƙarfe guda na ja siririn tsaki na sanya hijabi na na bubbuga sallata na koma na kwanta bisa prayer mat din ina tunanin dr mk shigowa yana faɗin harkin gama zainaba na ce e ya ce to tashi kalaci ya haɗa mani ti ya turo mani a gabana sannan ya ɗauko sauran kazar jiya ya turo mani tare da bread na kalli kayan na kalle shi a hankali na ce ina kwai ya dafa kai ya Allahu kin ga wallahi hankali na bai kai ga in samo maji ba a raina na ce tunda ba a saba ci ba ko na saki siririn tsaki sai na tuna ranar da muka je gidan Naja'atu muka iske kwai soyayye da Irish da naman kaza cikin bola ta zubar amma ni dan kwan ma ya gagara sau mani kai ya kama ni har ban san lokacin da hawaye suka ci gaba da biyu kuma tuna ba shi kam nan da nan ya rikice ya ci gaba da lallashi na sannan ya fita har da ɗan gudunsa mintuna kaɗan sai gashi ya dawo ɗauke da crate ɗin kwai da kuma soyayye a bakar leda ya iska ina ta latsar wayata a hankali na kalle shi sannan ya kurawa wayar ido yana faɗin ina kika samo wannan wayar zainaba kai tsaye na ce baffa ne ya bani shekaran jiya ya yi murmushi ina ta kito na ce ya karɓe ta ya ce ke kika ce canza miki zainaba na kalle shi na ce shi ya yi niyya ya gida kai lallai ararama na ji da ke ko da yake na san saboda hankalin ke kwanta ya sa shi baki ita amma ta yi girma da yawa na ɓata rai ina faɗin second hand face ya siya man ita gurin isiya mai caji dubu sha ɗaya da ɗari biyar tun kafin ka dawo ya ce sai an ɗaura mana aure zai bani ya murmursa to an gode allah ya ƙara mashi lafiya da nisan kwana na ce amin damuwa ta mashi yawa ya ce in samu mashi kanwa ya sha haka na jiga mashi ya sha sannan ya samu ya lafa har ga Allah ya bani tausayi domin ba abinci nake dafa mana ba to jama'a duka duka nan muka zo karshen shirin namu na yau sai Allah kai mu gobe za mu ci gaba daga inda muka tsaya a madadin gidan rediyon Hausa da ke karkashin tashar television ta Hausa TV ni Zainab Bashir nake cewa mu zama lafiya. thank you bari haɗa ku da Muhammad Awal Kunya domin gabatar da shirin na tarbiyyar iyali. Tarbiyyar iyali. Jima masu saurare salamun lahi alaikum wa rahmatuhu ta'ala wa barakatuhu. Barka masu taruwa da ku a cikin wani sabon shirin tarbiyyar iyali. Shirin da a cikin ne muke tattaunawa kan harkokin shafi rayuwar iyali. musamman hukukin tarbiyyar yara tare da malamai magada annabawa nan jin su kan hanyar gina tubalin tarbiyya mai inganci a fagen rayuwa shirin nan ne da ya saba zuwa muku daga nan rediyon BOH da ke nan birnin Tehran da ni awal kunya na saba jagorantar gabatar muku da shi da kuma fatan za ka tare da mu don jin abin da shirin yake kunsa a yau dinnan. a cikin shirin namu na yau za mu ci gaba ne sauraron shehun malami bashir zaria da kungiyar ra'af rasulul azam foundation da ke birnin kanan dabo wanda har yalla yau shine shugabanta na sashin da'awa shehun malamin a yau ya ci gaba ne da darasin da ya faro na littafin kaifa rabbil abana أنا علي وفلا الله شكاوة مالا بسم الله الله السميع العلي من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أفضل خلق الله حبيب إله العالمين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم المصطفى محمد وعلى آل الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين a ce kana ɗan babban malami wa ne amma ka kare a haka a tsarin azil kalmatul qasiya ashtanan mu'lima fi na hammal lokacin da ya gaya mai wannan kalmar mai zafi mai ɗaci mai kaushi sai ta yi tasiri mai zafi wa zuciyar shi wannan dandakon farar da hammalu bi marara su dandakon zai ba da ansa a cikin ɗacin rai balkon ya ce kai abin da ya kamata ka ce shi ne ni'mal jaddu wa bi'sal ab madalla da kaka an yi kakan kwarai tar da wannan uban faqala ta ji wa kai sai dan kasuwa ya ce me yasa ka faɗa haka dan me ka faɗi wannan ka gyara mu qala al hammalu sai dan dakon ya ce li anda jaddi awsala abi ila ma wasala ilai kakana ne ya tarbiya babana ya kai shi irin mukami da matsayin da ka ga babana ya isa ya zama babban malami babban waye ya tarbiya shi babana shi ake cewa kaka yace shi kuwa kaga irin aikin da yi shi ya isa da shi inda ya kai ma wasala ilai min ad daraja rafi'a fil ilm wal ma'rifa ya kai shi matsayi kololuwa a ilimi da sani wa ausalani abi ila ma tara shi kuma babana shi ya kai na wannan halin da ka gani na kare a dan ku da yayi mai irin tarbiyyar da kakana yayi mishi da ban zama a haka ba so akwai kalmar da Hausa ke faɗi ka kina ka duniya Ka so shi kuma gaskiya ne mafi yawan malamai suna sakaci me yasa kuke gani ina jinjina wa malam malam Nasiru Kabara irin shi ba su da yawa wallahi mafi yawan 'ya'yan manyan malamai in baka samu ɗalibai na gari ba sun kula da 'ya'yanku to shagaltuwa kuke wajen gina 'ya'yan wasu ko naku su zama sun tarwatsi saboda baka da lokacin da zaka bashi lokacin ka na sauran mutane ne kuma haƙƙi ne dama na sauran mutane to a tare da haka malam nasu ya ga tarin jama'a ga shugabanci shugaban ɗari kadiriya ba na najeriya ba na afirka baki ɗaya ga irin 'yan hamayya da ya fuskanta a rayuwar shi a lokacin amma bawan allah nan haƙƙi ke da lokacin da ya dinga koyar da 'ya'yansa su suka zama irin yadda suka zama sai bayan ba shi ake ganin irin su malam jabbar wanda ya zama zakakurin da a duniya ne ake magana irin munsa duniya mukan a najeriya malaman kanan da suka yi da allah ya so ya kunyata su wa'annan munafukan wa'anda ba addini ne a gaban su ba kun ga abin da ya bayyana mutum ɗaya tilo ya gagari ku akwai shi a wajen wannan banda da katira masu kuri amma sun jawo ruwan da ya fi karfin saboda me saboda ilimi ana samun malamai da yawa waɗanda za su iya tarbiyyar ƴaƴayensu su fitar amma ba sosai ba irin da ya samu na malam nasu gaskiya akwai karama a nan gurin kun ji abin da ya faru wa mala asafu shadid mala yace abin takeici ne mai tsanani fi kulli makanin fil alam hunaka aba wa ummahat kasirun a ko'ina ka je a duniya za ka samu akwai iyaye da maza da iyaye mata masu yawan gaske na an tarbiyyata atfalihim wayanda suka ga fala wajen tarbiyyar 'ya'yansu alhali wayannan 'ya'yan shi ne wajen jarinka in suka samu tarbiyya wallahi wasu yadda suke kula da dukiyarsu ba sa kula da 'ya'yansu musamman iyayen mu fulani akan dabbar shi habawa za ka ga yadda za a yi rigima zai iya tsayawa ya yada zango saboda jinyar dabba amma ba za ya kyale shi ya mutu a hanya ma in ana irin tashin nan na da amma yanzu kilan sun waye sosai masu rado kada ku shafa wani shirin na muku daga nan tashin radion boh hausa da ke nan birnin tehran da muke sauraron wani shehun malami daga birnin kano wanda zai ci gaba da yi mana bayani kan karamar dabba don binne yaro in ya mutu a hanya za su iya sai a ɗaura wata yan karamar dabba a hanya cewa ladan wanda zai binne shi ne akwai wanda da suke haka lada ne na wanda zai binne shi in mutane suka zo suka ga dan karamin yaro ya rasu ya ce to da wannan wato ku yi hidiman binne shi muna sauri ne kwa ɗauki wannan wani yadda zai kula da shi ba zai kula da ɗansa to akwai kuma yan kasuwan da yadda suka damu da abubuwan harkokinsu na duniyar su ba sa damuwa da su haka nan to tarbiyyan yaran nan da yawanci iyaye suka ga fal'abu ya kulu wani lokaci uzurin da baba ke kawowa na rashin lura da tarbiyyan 'ya'yansa inna mashagili kasira ayyuka ne suka yi mun yawan gaske wala tasmali zuruf yin ta tasarrufat abnai ba da lokacin da zan tsaya ina lura da abubuwan da yayana suke kai kawo a kansa wal qiyam bi tawjihihim in tsaya da fuskantar da su a kan su. ba ni da wannan lokacin kwale an muhiyar okura ta na'azilu an marasa ta daura tarbawi wa taujihi ita ma uwar sai ga ta shagalta da wasu abubuwan ba ta da lokacin tarbiyyar yaron da lura da damuwarsa da fuskantar da shi wata ɗanta a hankali zai dinga canza ɗabi'u daga masu kyau zuwa munanan hayyar gama girma akan munanan ɗabi'un ba ta sani ba alhali ko da tana lura da shi akai akai duk abin da ya canza ta sani su wannan matsalar tana faruwa akwai wani babban likita da ya kasance bai da lokaci na ɗansa ɗansa ɗaya fa amma bai da lokacin ɗan ta yadda wannan yaran ya zama na kullum a cikin damuwa sai yaron ya dace da akwai makocinsu shi kuma wannan makocin uban yana da isasshen lokacin ɗansa kuma ɗan abokin wannan yaron ne ko da yaushe kai ziyara zai ga yadda wani lokaci harkar karatu aka dawo a samun ɗinki zai zauna ya taya shi a duba duk wasu abubuwa da kula da shi da sauraron shi da da jan shi a jiki sai zama da shi bai da abubuwa kullum yana korafi ga mahaifiyar ita uwar tana lallashin shi tana bawa yaron haƙuri cewa baban kama yana son son ya ce a wallahi bai so te baya yana son ka kaza kaza ran nan sai ya dace ban ya kira waya gida ya saba yin haka ne ya kira ya ce a yi mishi kaza a yi mai kaza sai ya zama in ya zo ma ba da lokaci hatta abincin bai da lokaci zai zo ta abinci ba lokacin da ya kira irin wannan da ya zaɓa yi sai zama na bayan ya gama magana shi ashe ya manta zai kashe wayar ba kuma an suri ne yana cikin mota irin muryar ta ci gaba kawai sai yaron sai ya ji muryar ɗan shi yana cewa abin da ya saba yi ne za ki gani mutumin da bai damu da ni ba na gaya miki kullum kina ba shi kuzuri ya dinga faɗin duk matsalolin shi ya dinga lissafa irin kaunar da abokinsa yake samu wajen mahaifinsa ai nan take sai ya sai uban ya fara kuka shi kadai a mota yana je ya gano irin yadda ya cutar da ɗansa bai sani ba suna ganin karatuttukan yaron yana ƙasa fahimtar shi karatu ya zuwa kamar da ba ashe laifin shi yana zuwa sai ya zo ya nufi wajen yaron ya biya ya sai mishi wasu abubuwan da ya sai desenhar na sua de ya gaishe da yaron ya girmama shi ya ɗauki lokaci kuma tana cewa ga abubuwa ya ce a yau tare yau yau a ɗakin dana zan kwana ya ce yau a nan zan kwana haka kuwa aka yi ta kwana ana tsira bai gaya ma yaron canjin ba ba ta sani ba bai faɗa ba amma a aikace ya yi wani abun da ya samar da canji nan kawai nan a lokacin canzawa nan da ya yi sai ga yaron ya bayyana a shi haziki ne fahimtar shi da karatu ta bunƙasa abubuwa da yawa wanda da sakamakon watsi da shi da suka yi sai zama na yanzu sun da ya dawo kan ayyacinsa ya zama uzuri mai amfani sallallahu ala muhammadin wa alihi masu masararo ga shi dai malam ya fara bude mana bayanai to amma lokacin bai san da wannan ba daga karshe muna yi wa shehu sheikh bashir zaria da ke birnin kano mashugaban sashen da'awa na kungiyar raf ta rasulul akram foundation da ke karan dabo godiya ta musamman da waɗannan bayanai duk da dimbin ayyukan da ke gabansa a yamakon rajin hausa da ke birnin tehran na ƙasar iran ni awar kunya da ke na gabatar nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu haka da wannan ne za mu kawo ƙarshen shirin namu amma da kuma sauran 'yan dakikoki ga takaitattun labarai. jagoran juyin halin musulunci na iran ya darci wajen baje kodin sababbin kere-kere na ƙasa da safiyar yau asabar ne dai jagoran juyin halin musulunci na iran ayatollah uzma sai da aliyu imam hamna'i ya halarci wurin baje koli na kere-kere da aka yi a nan birnin tehran inda aka nuna bangarori daban-daban da iran ɗin take samun ci gaba a cikinsu baje kolin na yau ya zo ne dai domin tabbatar da ayyukan da aka yi a cikin wannan shekara da aka yi wacce aka bai wa sunan ta kere-kere ilimi da kuma samar da ayyukan yi bangarorin da aka baje kolin kayan da aka kera dai sun hada da ma'adanai aikin gona abinci kayan sadarwa sararin samaniya magunguna da sufuri sai kuma man fetur da albarkatunsa kayayyakin da ake amfani da su na gida wutar lantarki saƙa hanyoyi da masu alaƙa da tace ruwan sha da kuma sarrafa shi daga cikin mahalatta baje kolin da akwai ministocin masana'antu makamashi man fetur da sadarwa majalisar kare tsarin mulki ta iran ta amince da shigar ƙasa cikin ƙungiyar shanghai kakakin majalisar kare tsarin mulki na iran dr hadi tahan nazifi shi shine sanar da cewa majalisar ta yi bitar kudurin shigar iran din ƙungiyar shanghai ta aiki tare a tsakanin ƙasashen mambobi inda ta amince da hakan ta da ƙungiyar shanghai ta haɗin kai a tsakanin ƙasashen an kafa ta ne dai a shekara ta ɗaya tare da mambobinta na farko da suka kunshi ƙasar china rasha tajikistan uzbekistan kazakistan da kirkistan daga baya kuma kasar pakistan ta zama memba a cikinta to ma saurari a nan zai ban kwana da ku sai a wani jikon za ku ji mu dauki sa dan shirye amma kafin nan amma mu mustapha adam da ya kanta labaran duniya ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya muna gayyatar ku zuwa ga shafin na yanar gizo wato www.hostv1.ng a huta lafiya